ولتعلمن نبأه بعد حين kuma tabbas da sannu za ku san labarin wannan alkur'anin cewa shi gaskiya ne bayan wani lokaci na nan kusa a yayin da kuka mutu